ubangiji ya ce ya ku mutane inna wa'adan lahi haqqun wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne za a mutu kuma za a tashi alkiyama kuma za a yi hisabi kuma ko wuta ko aljanna ba makawa wala ta gurranna kuma alhayatid dunya kada ku yarda rayuwar duniya ta ruɗe ku da duk abin da ke cikin ta kuɗi za ka samu yau ina karuna bayan ma ka wuce shekara arba'in duk kuɗin da zaka samu ina jin su bayan shekara arba'in dan baka isa ba bayan ka wuce shekara arba'in ka zage ka ce za ka ci komai yadda kake so baka isa ba ba wani yau dan shekara arba'in cikin mutum ɗari casa'in da tara duk wanda ya wuce shekara arba'in yau yana da jinya a jikinsa ko ta yi ƙarfi ko ba ta yi ƙarfi ba saboda tsarin rayuwar kenan ka riga ka wuce damarka ka wuce lokacinka ko dai ka ji kafarka ta fara ɗan ciccijewa saboda ka gama takawa ko ka ji wani lokaci wani ciwon kai yana damun ka ana ka ana maka alat ne ana maka shelani cewa ka shirya fa a kowane lokaci yanzu in ka tafi ba mamaki ka kira banka to kuma sai bayan shekara arba'in sannan kake neman wata tsiya a duniya don ka barin barin imaninka kuma ma duniyar da ba za a same ta ba sai an rabu da Allah ne amfanin ta fa'arun thumma arun thumma arun shaqa'ul mar'i min ajali ta'ani larabawa suka ce ya isa abin kunya ya isa abin kunya a ce mutum ya rabu da Allah don ya samu kashin miya ina asarar da ta kai wannan duk abin da za ka samu bayan gidan da kake zaune bayan tufafin da kake sawa wanda duk tsiyarka kadin rana ko ka sun kai kala miliyan set ɗaya za ka sa don ma bahaushe ne kai kana da damar ka sa shakwara da jamfa biyu akan ɗaya wanda larabawa suka ganka ba dariya suke yi don ban da hauka riga ɗaya ta isa amma ka ɗora wata akan wata ita ɗaya da ta haukan ɗaya mai amfaninta riga ce fa ta rufe riga wanda kamata a ce riga ta rufe jikin ɗan adam ƙwaya ɗaya ta isa amma haka muka gada iyaye da kakanni ya muka iya al'ada ce duk tsiyarka agogo ɗaya za ka ɗaura a hannunka ko kana da kala dubu duk tsiyarka hula ɗaya za ka sa a kai ko kana da set dubu duk tsiyarka takalmi ɗaya za ka sa ko kana da kala dubu in kana da gida dubu duk tsiyarka in dare a ɗaki ɗaya za ka kwa to ina zulama take da kai da goron da ya kwana a tsoro duk kwana kuka yi duk a makwanci ko da naka ya fi nasa amma dai da ka kwana ka ya kwana idan Allah ya so ka da bala'i duk sai ka gama barin addinin naka ka samo kuɗin sai Allah ya hana ka kwanciyar hankali ila ya haɗa ka da wani yaro fitinanne ya ta tayan ma da hankali ila ya haɗa ka da wata mata fitinanniya ya ta tayan ma da hankali to kuma a duk lokacin da kake wannan kiskancin kuma a hisabin ka duniya tana gasa ka lahira kuma tana can tana jiranka kazalikal azabu wal azabul akhirati akbar wanda ba azaba ce kuma ta lahira ta fi da ka dukkanin mai tunani da hankali ba zai kokari ya barar da addininsa don komi zai samu a duniya ba domin komi ka samu ɗin aikin banza ne zai yi sai ka gama ɗaukar kwangilar da ajandar da komai sai mala'ikan mutuwa ya ce to ni kuma an ce mun yanzu za ka tafi wallahi baka isa ya jira ka zuwa gobe ba baka isa ba ko me ka tanada ko me ka ajiye ko me ka shirya ko me kake hararan za ka zama don mutuwa ta gifta magana ta kare in ta zo an daina yawo dan fashi ko ko farawo babu shingen kai da kawo magana ta kare ba ta sauka sai da ciwo ita ba tsarar ta lafiya ba ubangiji subhanahu wata'ala yake fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun da haka yarfan da ake maka a ce mahaukaci ne kai ko a ce kana da tabin kai ko a ce matsafi ne kai duk da ɗaya ba haka bane nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa ai bi laka majnun ai bi in'amihi alayka saboda suna ce da wa da kai kai kahinun mai duba ne au majnunun ko mahaukaci ne bi in'amihi alayka wai saboda Allah ya ni'ima gare ka yi maka wahayi to da haka Allah yake ba haka bane ba ubangiji yana karewa manzansa sallallahu alaihi wasallama fada wanda ko ba dade ko ba jima wannan ita ce al'adar Allah game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba shi wallahi ko ba dade ko ba jima ba zai yi lafiya ba yo in dai waliyai za a taba su Allah ya fushi ya shiga fada ina kuma ga shugaban waliyai sarkin waliyai man adali waliyan faqad azantuhu bil harb gaya mun a tarihi waye ya taba zagin sahabbai yake kyawun karshe babu shi wallahi to in dai sahabi za a taba shi ba za a yi kyakkyawan karshe ba to kuma ina ga me gayya ne aiki annabi ka taba shi kace Allah zai kyale ka wallahi malamai suna da iya abin da suke yi ne nauyi ne da Allah ya tsora musu suke yi amma wallahi aikin na Allah ne Allahn da aka taba Ka'aba ya sauko da tsuntsaye daga sama ya rugurugu da wanda suka taba Ka'aba wanda Ka'aban nan ba wai annabi ba private eh, common musulmi farakula imarsa a wajen Allah ta fita Ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zawalu dunya ahwanu inda Allah min iraqati dami muslim dami muslim duniya ta rugurguje gaba ɗaya a wajen Allah ya fi sauki akan a taɓa musulmi ɗaya ma'ana alfarmar musulmi ɗaya ta fi duniya a cikin duniyar na hada ka'aba abdullahi dan umar yana zagaye ka'aba yana zagaye ka'aba ga ƙauyawa sun zo sai tsayaye magana irin abin da ake cewa jirwaye ne kama da wanka ya ce wallahi na san kai ɗaki ne mai daraja mai kima amma mumini ɗaya ya fi ka daraja a wajen Allah to wannan ka'abar da musulmi ɗaya fara hula ba annabi ba ba mursali ba ya fi ta a wajen Allah da aka ce za a taɓa ta Allah bai kyale ba to sai ke tsammanin za a taɓa musulmi Allah ya kyale za a taɓa waliyi cikin waliyai Allah ya kyale za a taɓa sadatul auliya'i sahabban annabi wanda duk wani waliyi a duniya a yau baya samun walittaka sai ya durkusa gabansu sai ya yi koyi da su sai ya ɗosana daga hasken shirya da Allah ya aiko annabi ya karantar da su suka isa ga al'umma to na kuma uwa uba ka ce za ka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun da ba a ɗan jagaliya ba bai dace ka gaya masa ba amma annabi za ka gaya ba wallahi Allah ba zai kyale ba ko ba daɗe ko ba jima abin tausayi ne in ka kalli duk irin mai wannan abin ka tausaya masa ne abin ka yi masa kuka ba girin girin ba kai mai ba farkon ba ƙarshen in ihun matasa ke buga ka kwantar da hankalinka munan duk mun yi musulun baraza da mu aka yi ta tare hanya mai martaba sarkin kano ado allah ya ji kansa da rahama sau nawa aka yi gaba da gaba da shi ya haƙura ya kauce yake yara ne ku kyale su yau ina wanda suka yi wannan abu kurar ɗaukar doya ita ce makoma duk taron jama'ar ba su amfana musu komai ba da hayaniyar da hauragiyar da komai da Allah ya so ya damce su a tsankanin lokaci wato Allah ka kyale al'amarinsa shekara arba'in aka yi ana zuga 'ya'yan mutane su bar karatun boko su ƙona takaddun su zagi manya su fito na fito da iyayensu su ta abin da suka ga dama a wannan hanyar wasu yaran da yawa suka mutu uba ya haifi ɗansa yana sonsa yana ƙaunarsa ya tarbiyance shi ya kashe masa kuɗi ya sa shi a makaranta don ya zama wani abu ya amfani kansa ya amfani ubansa amma a hurewa yaro kunne ya ubansa ta waye rana tsaka ba mai gashi a idansa ba kowa duk Allah ya zara ido ana kai wannan abu sai da ya bari masu wannan abin sai da su ma suka haifi 'ya'ya don su ji ciwo 'ya'yan suka taso aka kakkai su turai ke karatu ƙasa mabambanta ba ba ƙasa ɗaya ba wani yana cana wani yana dubai wani yana ina da Allah ya so ya rama wa iyaye sai ya tarkato 'ya'yan ya dawo da su gida wannan zanga-zangar da kuke sa 'ya'yan mutane suna yi suna rashin kirki suna rashin mutunci suna zagin kowa suna tada zaune tsaye a ita Allah ya tafi da 'ya'yanku akwai wanda ya isa ya shirya wannan ba Allah ba wallah wannan ba shirin ɗan adam ba ne shirin Allah ne ya'ya shida maza zar ya share uku a lokaci guda ya sake share uku kuma kotun da kake cewa ɗagutu ɗagutu kuma ka tafi wajen neman haƙi ina kaskancin da ya kai wannan tukka da warwara ma'ana Allah sai da ya gama ɗaga ka ya shata lema kafa ya kunyata ka ya tabar da kai to ba wannan ba kuma ya zo ya lallata ka wallahi in ma da general ne ya mare ka da sauki ya isa amma kuratan sojoji Allah ya haɗa ka da su ka taɓa top ya haɗa ka da na ƙasa ya maganin ka yanzu ina makomar mai zagin abubakar a ce kursin soja ne gaura man mari ba sa kai ya ta ƙare ba mana Allah yana so ya nuna maka abubakar ba su an ka ba ne kuratan sojoji ne daidai da kai sun mafi karfinka daka ka sa ka a wulbaro kuma dole ka ka isa ka ce ba za ka fiye to wannan shine ne abinda muke jiya maka tsoro duk wata magana da wani malami zai faɗa gaba da kai wallahi tausayin ta yake ba girin-girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen ba girin-girin ba ta yi mai ba farkon ba ƙarshen kar ka taɓa ɗaukar wani taron jama'a zai zuga ka da wani aikin banza kullum ka rinka kallon kai kanka in ma taron duniya ya amfane ka za ka mutu ka shiga kabarinka kai kadai za ka shiga matarka da tafi kowa son ka take ce ma i love you billahi lazi ba za ta iya zama a gindin kabarinka awa biyu ba ba ta iya ba kai ranar da ka mutu a ce da ita ku kwanta a gadon tare zuwa safiya kawai ka gani za ta kwanta wanda ya fi kowa son ka shi zai fara gudun ka mana ka sani cewa duk abin da ka ɗauko kai kaɗai za ka ɗauki kayan ka tsuntsun da ya ja ruwa ruwa ke doka ƴaƴanka da ka haifa duk abin da ka yi da buga-bugar duniya da komai don ka tara musu kuɗi billahi lazi la ilaha illa huwa ba wanda zai wuni sir a kabarinka da sun dawo daga kai ka kabari a nan kake ganin hawayensu dawo zaman makoki rana ta bi ga yaran da suka yi kuka a yau ne suke yi ga sun sa sababbin kaya suna tara abokansu suna kamar ma murna ake musu katafi a kankanin lokaci sun manta ila daga wannan taron ne ya wuce yan suka laliba suka ga baka nan a ɗaki to shine su ce Allah sarki ga ɗakin baba sai su ɗan tuno masu imanin cikinsu wannan ma in baka ba kuɗi da yawa ba in ka ba kuɗi da yawa ba ta ɗakin ka ake ba ta a shiga abinci ko ina ka ɓoye wata takardar fili ina ka ɓoye wani takardar gida ba ka fito da ita ba duk su tono su ta wannan suke ba ta kai ba to in ɗan adam yana da hankali da tunani wannan ita duniyar kazama takaitacciya ragaggiya ita ce wacce za ta bata maka lokaci har ka bata da Allah ya ayyuhal insanu ma garrata bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak wannan duniyar ita za ta sa ka faki bakinka ka tara wa kanka hisabi ta zagi wancan ka cuci wancan ka ci mutuncin wancan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mutanen kwarai ko da takalar su aka yi da faɗa me suke cewa idza khatabahum aljahiluna qalu salama wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili wannan fa shine nagarta shine kirkinta da nassin alqur'ani mai girma Allah madaukin sarki ka tsare mu da tabewa ka tsare mu da halaka ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ubangiji madaukakin sarki ce am na bari dai ma suna cewa sha'irun manzo Allah wai mawaki ne tarabbasu bihi raibal manun jira muke yi bala'i ya sauka gare shi ma ya mutu a huta tarabbas biha raibal manuni la'allaha tutallaqa yawman aw yamutu kaliluha kalmar tarabbas bihi raibal manun abin nufi jira musibin zamani ma za su gama da shi kafirai su ne wa manzon Allah mummunan fata Allah Allah ake suke yi in wata annoba ta faru su ji ta tafi da shi Allah Allah suke in wata musiba ta faru su ta auka masa to shine suna cewa tarabbas na tarabbas bihi raibal manun mu kawai jira muke ma musibin zamani su mana maganin sa to wannan shine abin da da yawa daga cikin mutanen banza suka yi wa mutanen kirki fata ina ma wane ya mutu mu huta ina ma wane ya mutu mu huta to amma lokacin da wane ya mutu ba za ka huta ba lokacin matsalar kama ta fara domin idan Allah madaukin sarki ya so tun da gaskiya ce ba ka so ƙila wane ma yana da ɗan dattako da hankali da laushin harshe sai Allah ya taso yara masu kaifin baki masu kaifin harshe waɗanda su ba za su saurara maka ba za su rinka gaya maka gaskiyar ba da rarrashi ba da kaushi ko ka karɓa ko ka karɓa imamu shafi ya ce tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fihi bi awhadi mutane suna ta burin wai ina ma shafi iya mutu a huta dale su in na mutu kuma sai in tare hanyar ku in na mutu kuma hanyar ta za ku biyo ba wanda yake zuwa ya tare wajen wani kowa wajensa yana nan a shirye a kin zai taho ba haka mutanen maka fukarin tsaye manzo Allah irin wannan fatan an gane ko Allah ya kashe annabi su huta ko a gaisuwa haka suke ce da shi a samu alaika Allah ya kashe kan huta وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ذاك الله سبحانه وتعالى يقول أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت dan ka mutu su da za su kowace rai sai ta mutu amma ja'alna li basharin min qablikal kulla ba wani dan adam da muka taba yi masa alƙawarin zai dawama duk wani dan adam ko na gari ko na banza ajali yake jira lokaci yake jira kuma duk lokacin da kaga mutum yana fatan ka mutu ka mutu ka mutu me ka tsare masa ba abin da ka tsare masa me ka tsare masa ba abin da ka tsare masa gazawarsa ce take bayyana na ya kasa ya kure ka ta fuskar hujja da dalili to bari ya fatan ma ka mutu shikenan ubangiji ya ce kulka ce da su tarabbasu ku ci gaba da dakon ai halaki na halakattawa fa inni nima ma'akum ina tare da ku minal na cikin masu dako ma'ana yadda kuke mun ne muku wannan min babil jaza min babil mushakala manzo Allah Allah ya umarce shi da in an yi masa abu ya rama to amma karamci da girma yaso da dama in an masa ba ya ramawa ana insha Allah ya kara mata yadda ta ce man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa li nafsihi qattu annabi in shi ka taba baya ramawa wannan na daga cikin cikar kamalar koyi da annabi dan an taba ka kai kanka karama amma walakin idan tuhikat hurmatullah amma in aka keta alfarmar Allah fa kana yantaqimu lillahi ta'ala za Allah babu sani babu sabo babu sani babu sabo amma in an yi wa annabi abu fa ya rama ba laifi yayi ba to ballantana kuma wanda ba annabi ba dan kada wani ya ce to ku in haka ne kai ma in an maka karama a'a duk mutum Allah ya bashi damar in an masa irama in an ma in karama ba kai laifi ba in dai ka kiyaye ka'idar daidai ruwa daidai kurji wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum an gane ko su da haka Allah subhanahu wataala yayi izini da cewa babu laifi in an maka ka iya ramawa amma da ka'idar daidai yadda aka yi maka da haka ana minal ma'akum minal mutar inni ma'akum minal ni ma ina tare da masu dakon kuma halakaku malai ce fa ubibu haka ko yasa aka azabtar da su bi saifi da takobi yau badrin a ranar badar wata rabbusu huwa al-intizaru abinda ake nufi da tarabbusi shine dako jira tsumaye an gane ko da Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum am ta'muruhum ahlamuhum bi hadha amhum qawmun musawun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun فليأتوا بحديث مثله ubangiji ce am ya kulu na sha'irun lalle suna cewa annabi sha'irun mawaki ne an gane ko? ah am ya kulu na sha'irun na tarbasu ne am ya kulu na am ta amurhum a halamuhum lalle bari dai kam a halamuhum hankullansu ta amurhum ke umartarsu malai ce ahlam halam jam'o hilmin bilkasri an gane ko? malai ce al'anatu wal aqalu shine hankali da bin abu sannu sannu ai uhum abin nufi masu hankalin cikin su ne fa take sa su bi haza da yin wannan ka sassaba abun mamaki kamata yayin mai hankali yayi umarni da kyakkyawan abu amma a hankali irin na kafiri zaka ga akasin shiriya yake nunawa a madadin hankali ya sa a yi daidai hankali ya sa a nemi zaman lafiya hankali ya sa ka san mutuncin mutane to amma hankali in na kafuri ne duk ba wannan abin yake sa shi ba sai kaga kafuri ko mun girman sa yana abin da yaro karami cikin musulmi masu hankali ba zai ba to haka nan duk mutumin da bata ta jirshe shi abin da yaro karami ma ba zai yi ba shi sai ga yana yi saboda farkon abin da bata ke yi wa mutum na illa cire masa hankali da nutsuwa domin ba yadda za a yi bata ta kasance tare da mai hankali kuma na natsatse dole sai ya aje hankalin daban ya ajiye natsuwar daban to kuma sai ya samu damar ya ta shirme to shine Allah yake amta amurhum alamuhum lalle wai a hakan fa masu hankalin su ne suke umarta su bi haza da wannan kasasaba su zagi wancan su ci mutuncin wancan su takali wancan da fada wai wannan shine hankali to ina hankalin yake sai dai hankali ne irin na bata ba hankali ne irin na shirya ba da ka kalmar ahlam jam'i ne na hilmu hilmu shine hankali da bin abu sannu sannu domin hankali yake sa a yi abu bisa ga yadda ya kamata kuma abu al'amura cikin sannu sannu sai zama cewa ahlam a nan ya zama jam'i ne na halim halim ana nufin mai haƙuri ahlam masu haƙuri mai hankali ke ahlam ana nufin masu hankula da yawa da aka ta'amuruhum ahlamuhum ay uqala'uhum masu hankalin cikin su ne suke umarta su bi haza da wannan ay qauluhum sahirun wa kahin wa sha'ir fada wa manzo Allah bakan magana da suke na cewa matsafi ne ko boka ne ko mawaki wa majnunun ko mahaukaci wawa masu hankalin cikin su ne wai suke sa sata, to in mai hankali zai sa ai zagi mahaukacin cikin kuma me zai sa ai shi sai dai sa ai kisa ko in mai hankali zai surfafa a shari'a a cikin masallaci to mahaukaci me zai in malami zai surfafa a shari'a a cikin masallaci to jahilinsa shi kuma me zai yi ɗalibi shi kuma in yayi me zai yi kuma haka ba ai abu ne wanda yake sananne a fili wanda ya kamata duk mai hankali ya fahimce shi ya gane malaminka ya dura ashar to kai kuma ɗalibin me za ka yi kai sai dai ka kai duka ko ba haka ba to amma kamata ya a ce malami ya ce kar a yi ne a to ɗalibi shi ma sai koyi haka daga wajensa wannan ita ce ka'ida ta addini babba ya zama mai koyar da shari'a babba ya zama mai koyar da hankali babba ya zama mai koyar da sanin ya kamata to wannan shine abin da ya kamata to amma Allah yana nuna mana bambancin girma a shari'a da girma a bata girma a bata yana raba mutum da hankalinsa girma a shari'a yana sa mutum mai natsuwa da sanin ya kamata kaga tarihi yana maimaita kansa ta'muruhum ahlamuhum haza masu hankalin cikin su suke umarta su da yin wauta ubangiji subhanahu wata'ala yace am lallai hum qaumun tagun su mutane ne masu dagawa masu wuce gona da iri bi inadihim saboda taurin kansu na kafirci kafiri ga gaskiya ya santa amma ba zai amfani da ita ba ga shari'a ya ganta amma ba zai rike ta ba ga hanyar da ya kamata a bi a warware abubuwa cikin hankali da kamata amma ba zai hanka ba ko da ku yana da shekaru ko abin da ya kama da haka ubangiji ya ce am yaquluna taqawwalahu bari ma dai suna cewa manzo Allah shi ya kirkiri kur'ani ai ikhtalaqa ƙur'ana manzo Allah wai shi ya kaji ƙur'ani a fahimta irin ta kafirai cikin yarfan da suke masa wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila sun ce tatsuniyoyin mutanen farko ne da ya je tattara ya rubuta fa hiya tumla alayhi ake masa shubtarsa bukratan wa asila safiya da maraice to amma ko shakka babu ƙur'ani ya fi ƙarfin mutum kowaye shi an gane ko قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات ka kace musu wanda ya san sirrin sama da ƙasa shi ya saukar da Qur'ani ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkaruna tanzilun min rabbil alamin da haka Qur'ani ya fi karfin a ce mutum ne ya saukar da shi domin salon ƙur'ani bai yi kama da salon maganan mutane ba ko da kalmomin ƙur'ani kalmomi ne da mutane suna da irinsu haruffan ƙur'ani harufa ne da mutane suna da irinsu amma tarkibin ƙur'ani tsara shi da jera shi wannan ya fi ƙarfin ɗan adam tsara surorinsa jera ayoyinsa balagar da ke cikinsa zaƙin zancen da ɗanɗanan wannan ya fi ƙarfin zancen mutum domin duk daɗin maganar ɗan adam yau in ka ji ta ta yi ma daɗi gobe in ka ji ta sai ka ji daɗin ya ragu jibi in ka sake ji sai ka ji daɗin ya yi ƙasa kai gata ma sai ka zo tana baka haushi kamar yadda malamai suke faɗa ka ɗauki dukkan wani littafi na tarihi nobel ko na labari ko ka ɗauki dukkan wata jarida wacce ta kawo kanin labarai mai ɗaukar hankali labarin da duk mutane suke so su ji irinsa karanta ta sau ɗaya ka ji in abin mamaki ne sai ka ji mamakin ya kai inda ya kai in abin tausayi ne sai ka ga karatun farko ya sa har sai ka yi kuka in abin al'ajabi ne sai ka ga an ƙure ka a matakin farko amma da gobe za a sake karanta ma labarin da jiya ya sa ka kuka sai ka ga yau ba zai sa ka kuka ba jibi in an sake karanta a madadin ma ya sa ka kuwa ce ce to ina ai mun ji Allah dai sauka kai wata ran sai an zo an karanta wace kai to ai mun ji wannan abu shikenan za a yi ta mu amma qur'ani ba haka yake ba a yau in aka karanta maka qur'ani dadin da zaka ji gobe in an karanta sai ka ji yafi na jiya jibi in karanta yafi na gobe gata in karanta yafi na jibi haka wannan yana daga cikin mu'jizozi na alqur'ani yanzu daga yawa daga cikin mu duk wata kissa ta cikin qur'ani mun santa amma yau in an zo ana karanta ta sai mun sake fa'idantuwa da wani sabon ilimi a cikin ta kuma sai mun sake jin ta ƙara daɗi inda a ce labaran ƙur'ani irin labaran jarida ne da nobel da tuni an daina karanta shi dan da tuni ya fike wa mutane amma yau in ana karanta suratul yusuf sai ka ji daɗi gobe an karanta ta fi jiya daɗi in ana karanta maka labarin annabi adamu da iblis sai ka ji daɗi jibin an karanta sai ya fi daɗi in ana karanta maka kisar musa da fir'auna sai ka ji daɗi sai ta ƙara daɗi jiya in an karanta baka fahimta ba gobe in an karanta sai ka fahimta gata in ana na karanta sai ka rinka bin fasar da kanka citta in ana karantawa sai ka ji kwalla wani shekaru in ana karanta sai ka fashe da kuka to haka وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا labarin qur'ani ne in yau ka karanta gobe ka karanta sai ya kara harshen ka ya kara gogewa jibi ka kara gogewa gata ka kara gogewa kana gaba kana daɗa gogewa to wannan biyu yana daga cikin mu'jizozin alƙur'ani da yake nuna ƙur'ani yana da bambanci da maganganun 'yan adam da a ce ba Allah ne ya saukar da ƙur'ani ba wani dan adam ne ya kirkiri qur'ani to da kai ta samun tufka da warwara a cikin maganganun yau a ce an yi gobe a ce ba a yi ba gata a ce ya faru kitta a ce bai faru ba kuskure akai ku yi hakuri tubutan baki ce amma babu inda Allah tun daga Fatiha zuwa Nasu ya faɗi wata magana ya dawo ce tubutan baki ce ba haka muke nufi ba afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera yanzu ba za su lura da qur'ani ba da a ce daga wajen wani Allah yake da an samu cin faro mai yawa a ciki yau a ce an yi gobe a ce kai anya maganan nan kuwa da gaske ne to an ce da an yi amma ina an yi an yi ba a yi ba ba a yi ba saboda shekara dubu da tsoriya har yau ba a tashi magana ɗaya daga cikin maganganun qur'ani ba su da haka wannan yake daɗa tabbatar maka da cewa lallai kur'ani littafin Allah ne duk wanda ya ce wani ne ya kirkire shi to yayi wa Allah ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watil da zai ƙara mana wasu shashin zantuttuka cikin maganar mu ta kur'ani wacce ba mu muka yi ba ya ƙara akan tamu la akhadna minhu bil yamin da mun kama shi irin kamun hannun dama ثم لقطعنا منه الوتين كما دا سي من ينكي dukkanin wata alaka tsakanin mu da shi ko kuma laqata'na minhu alwatin da sai mun yanke masa jijiyar laka ma'ana take da mun kashe shi to amma tunda Allah bai yi ba ya nuna manzo Allah bai ba babu daidai da harafi ɗaya tak na Qur'ani wanda annabi ya sa wanda ba Allah bai ba komai min min min fatihati ila nasihi da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce suna cewa annabi ya kirkiri qur'ani shine ma'anar taqawwalahu ubangiji ya ce bal bari dai ba haka bane la yu'minuna basu ba da gaskiya bane istikbaran saboda girman kai fa in qalu in ko sun ce shi annabi shi kadai shi ya kirkiri qur'ani to fal ya tubi hadisin mislihi to su ma su zo da wani maganan mana irin ta qur'ani mana in shi kadai ya yi ƙur'ani mai sura 114 to ku kuma ku gaba ɗaya ku tattaru ku yi koda sura ƙwaya ɗaya ba zai yi a ce shi kadai ya yi 114 ku kuma ku kasa ɗaya ba shi kadai a shi kadai ku kuma a duk yawan ku wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi fad'u sadakum min dunillahi in kuntum sadiqin da farko ta aka yi su zo da surori guda goma suka kasa aka dawo aka ce sura ɗaya suka kasa ko da farko ta aka yi su zo da ƙur'anin duka suka kasa sai aka rage aka ce to sura goma suka kasa sai aka dawo sura ɗaya nan ma suka kasa sai aka ce to ba za ku iya ba har abada to wannan kuma rashin iyawar shi ya daɗa tabbatar da cewa kenan ɗan adam ba zai iya ba sai dai Allah maganar ba ta dan adam bace maganar ta Allah ce in ko magana ce ta Allah shi ba a isa akwai kwaye shi ba amma dan adam ana iya kwaikwayen sa da haka Allah ya ce faliyatu su zo bi hadisin da wani zance yuktalaku wanda za a kirkira mislihi idan qur'ani in da ina inda gaskiya cewa manzo Allah kirkira yayi to su ma su hadu su kirkiro ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi. da Allah ya ce ni am min أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيبرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين Ubangiji ya ce, Am kuli min gairi shay'in ko suna jin an halicce su ne ba daga komai ba, ai ba daga mahalicci ba, kamar yadda wasu daga cikin kafirai suke musun ikon Allah. To idan suna musun ikon Allah, shin sun isa su ce su ba halittarsu aka yi ba? Ba wanda ya isa ya ce shi halitti kansa. duk ɗan adam komin kafircinsa komin jijjiwarsa ya san cewa ba shi ya halicci kansa ba domin ko ka yadda ba kai ka halicci kanka ba dole ne kenan akwai wanda ya halicce ka domin a ka'ida ba yadda za a yi mutum ya iya halittar kansa da kansa ko wata halitta ta iya yin kanta da kanta dole ne duk wanda ga an yi shi to akwai wanda ya yi shi na fata an gane to kaga ko yadda da cewa akwai wanda ya yi ka a fakaice ai dole yadda da Allah ne gashi a zahiri kana fada da Allah amma kuma baka ita kai musansa ba domin kai ka san ba kai kai kanka ba shi shi yayi ka amma taurin kai ne da gaddama ke sa bawa ya rinka ja'in ja da mahalicci yana jin kamar Allah bai isa ba ga kwa isa nan ya riga yayi maka ita shi tunda ya samar da kai daga babu da haka Allah yake in suna jin cewa an halicce su ne ba daga wani abin halitta ba mai halitta ba to su faɗa mu je am ko ko humul khaliquna su suka halicci kansu da kansu ai khaliquna anfusahum su suka halicci kansu da kansu malai ce wala yuqalu ba zai kuyu ba a hankali makhluqun a samu abin halitta bi da khaliqin ba tare da mahalicci ba wala ma'dumun kuma ba zai yi a samu rasashe ba ya khluqu wanda shi ke halitta fala budda lahum min khaliqin ba makawa su kafirai akwai wanda yayi su tare da suna musunsa suna musun ikonsa huwa Allah wanda shine Allah alwahidu daya daya fala yuwahidunahu hu didda ba sa kadai kadaita shi wa na bi rasulihi kuma didda ba sa imani da manzansa wa kitabihi da sa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yana kalubalantar kafirai ne in sun isa su ce mana su suka yi kansu in sun isa su ce mana ba wanda ya yi su to in ka sun gaza su ce ba su suka yi kansu ba a su suka yi kansu sun gaza su ce ba wanda ya yi su to su yadda cewa Allah shi ya yi su kuma shi ne mai ikon ya kashe su ya raya su kuma shi ya cancanta su bautawa shi ya cancanta ya ce da su su yi su yi ya ce da su su bari su bari in dai da gaske suke sun yarda shi ne mahalicci am ko ko bari sha suke kala samawati wal arba su ne suka halicci sama da kasa mana ko mutum ya yayi gaddama yi ifadi ya ce shi halicci kansa to ya isa kuma ya ce shi ya sama ai sama tun kan a haifi uwan mai sabulu ne duk wanda ya zo duniya ta da ita yi don haka in ka isa ka ce kai kai sama mana to ka wannan sama da kake gani tana da wanda ya yi ta wanda kuma ya yi ta shi ya yi dan adam kuma halittar sama inda akwai halittar da za ta yi masa wuya to da ta sama ce ba ta dan adam ba dan sama ta fi dan adam girma bisa ga ka'ida ko babba ya fi wahala sama da mai karami bisa ga ka'ida duk wanda yake da ikon yin babba zai iya yin mai karami da haka sau da dama Allah yakan nuna mana halittar sama don ya nuna mana ikonsa a karan kanmu mu yadda da ikonsa a kanmu domin ya yi abin da ya fi mu girma ya yi abin da inda zai masa wahala to da shi ne ba mu ba a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha رفع a فسواها wa ليلها وأخرج ضهاها والأرض بعد ذلك دهاها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما ليتي ولا, يقد ولا يقدر على خلقهما إلا الله كما سبب كسر نن كوكي غني با وندي يسي يسي ان با الله با ذاك فلا فلما لا يعبدونه دمي su kafirai ba sa bauta masa bata ce kawai da shari'a da rabon dole dole sai sun Allah ya tsare mu Allah ya ce dai la yuqinuna ba su da sakankan cewa a zukatansu ne bihi game da Allah wa illa in ku ba dan haka ba la amanu bi nabihi da sun imani da annabinsa am indahum khaza'in rabbika ko ku tambaye su shin taskar ubangijinka a hannunsu take ne da suke ganin dole sai abin da suke so za a yi da Allah ya aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi ya masa wahayi ya bashi littafi dan me suka turje suke gaddama suke jin cewa dole sai abin da suke so Allah zai yi shin mulkin Allah a hannunsu yake su suke shifta masa me zai yi shin Allah shi ya cancanta ya maka haka ko kai ka cancanta kai masa haka yanzu Allah shi ya dace ya bada umarni ko shi ko a bashi umarni shi ya dace ya bada umarni domin shi yayi duk abin da ya cancanta a zama a kasansa to da ka in dai ba su halicci sama ba ba su halicci kansu ba to su sani wanda ya halicci sama kuma ya halicce su shi ya cancanta su bi shi shi ya cancanta ya abin da yake ganin ya dace shi ya cancanta ya abin da ya ga dama kuma yana daga cikin ganin dacewa da ganin dama ya zaɓi muhammadu ya zama annabinsa baka uku isa ka ce masa dan me ba domin kayansa ne kai ma nasa ne in kana da imani da hankali da tunani kai kanka sai yadda ya ga dama ya yi da kai na ka ce shi sai abin da kake so zai domin kafirai suna ganin dan mai Allah madaukakin sarki zai turo annabi a matsayin annabin karshen zamani a matsayin manzo talaka maraya wanda bai da komai wa qala allazina kafaru laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim kafirai suka ce me yasa wannan qur'anin da Allah zai saukar da shi bai zaɓi wani babba ba daga cikin manya-manyan biranen nan ɗan babban gida ɗan masu kuɗi ɗan sarauta ɗan kaza ɗan kaza suna nufin daga maka ko daga ɗa'ifa a zaɓi 'ya'yan manya a zaɓi 'ya'yan masu isa 'ya'yan sarakuna 'ya'yan mawadata to shi ku Allah ba haka ka'idarsa take ba yana saukar da baiwarsa ga wanda ya so ko ba ɗan kowa ba ko ba ɗan kowa bane ba kai in Allah yana so ya ɗaga ka sai ya daga ka sai maka wata baiwa da 'ya'yan kowan sai su dawo kasan ka to haka Allah ya taiwa annabawa annabawa 'ya'yan dattawa ne amma ba 'ya'yan wasu a zo a gani bane abin nufi ta fuskar abin duniya banda annabi Sulaiman banda annabi Yusuf gaya mun wane ne annabin da yake mai wani abin duniya a zo a gani yusuf babansa manzo Allah ya ce babba dan babba dan babba dan annabi dan annabi dan annabi dan annabi to amma annabi Sulaiman shi dan Dawud ne Dawudu basarake ne kaga wannan dan babba ne domin sarauta girma ce daga cikin girman da Allah yakan ba mutum a duniya to amma banda waɗannan biyu ga yamin wani annabi dan sarauta ko basarake babu amma duk wani annabi zaka same shi dan dattawa dan dattawa amma ba dan masu abin duniya ba ba dan masu mulki ba ba dan kaza ba to su kuma kafirai wannan suke ja da shi dan me in ma Allah zai annabta ba zai ta a cikin ƴaƴan manya ba kaga tsarin capitalism kenan ko capitalism ƙwariya ta bi ƙwariya to shi kuma Allah ba haka yake ba in Allah ya ga dama sai wa talaka ni'ima in Allah ya ga dama sai ya mai kuɗi ni'ima in Allah ya ga dama sai ya ɗaukaka ɗan talakawa in ya ga dama sai ya ɗaukaka ɗan masu kuɗi ba ruwansa shi a wajensa duk bayi ɗaya ne wanda kawai ya fi tsoron Allah shi ya fi daraja a wajensa shi ne Allah ya ce ahum ya muna rahmata rabbika shin su suke raba arzikin ubangiji ne sai wanda suke so ya ba wanda ba sa so ba zai ba ba a gaya musu suna jin haka ba su isa ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba musu ma yadda za su rayu a duniya su kansu ba su suka tsara wa kansu rayuwa ba yanzu da ka zama dan masu kuɗi gaya min lokacin da Allah ya yarjejeniya da kai ka zama dan mai kuɗi da na zama dan talaka gaya min lokacin da Allah ya yarjejeniya da ni in zama dan talaka da ka zama dan sarki gaya min lokacin da Allah ya alkawari da kai ka zama dan sarki kawai waye gari kai ka ganka abin nufi ba da zaɓin ka Allah yake al'amarinsa ba yana yi ne da ganin damarsa inna rabbaka fa'alun lima yuri da aka ɗan adam bai isa ya shifta wa Allah ga abin da zai yi ba ubangiji ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'aduhun ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un mu muka daga sashen su akan shashi dan mun san cikinsu akwai wawaye wanda su suna ganin dan wata baiwa ta duniya da Allah ya musu ta isa su yi wa sauran waɗanda ba su da irin wannan baiwar dariya dan kana da kuɗi ka rinka kallon wanda bai da kuɗi banza dan kana da mulki ka rinka kallon wanda bai da mulki banza to in ka zama mai irin wannan tunani a rayuwar duniya ka zama wawa domin kai ma ba yadda baraka ce ta baka ba kuma in Allah ya ga dama sai ya kwace a yau gobe ya bawa wanda kake wa dariya kai ka dawo kasansa to sai ka gwada a hankalinka in yanzu kai ne talaka wane yana da kuɗi za ka so ya ma dariya in yanzu kai ne ba mai mulki ba wane yana da mulki za ka so ya ma dariya to sai ka mu'amalanci bayan Allah da kyawun mu'amala dan reshe na iya juyewa da mujiya mai doki mai doki yakan koma kuturi ubangiji ya ce wa rahmatu rabbika rahmar ubangijinka khairun mimma na tafi duk abin da 'yan adam suke tarawa a duniya ka mutu ka shiga aljanna yafi ka mutu ka bar fan dubu ya fi ka mutu ka bar kuɗi a amerika a ingila a najeriya duk kuɗin da ka mutu ka bari a duniya in ka tafi ka shiga aljanna ka shiga wuta ka yi hasara sai ka gwamnati ma baka zo duniya ba ba ma ka yi kuɗi a cikin ta ba na fata an gane da da haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa balla yuqinuna bari dai ba su da yaqini ba su da imani am indahum khaza'in rahmati khaza'in rabbik min an-nubuwati war-rizqi wa ghayrihima lallai taskar ubangijinka ba a hannunsa take ba ta annabta ko ta arziki ko wani haka fa ya kusu man sha'u ballanta na ce sai wanda suke so za a yi wa abin da suke so ubangiji ya ce amlahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna nasa naqira kafirai da kuke gani mugaye ne maƙetata ne wallahi da za su iya hana musulmi numfashi za su iya da za su iya to wallahi da ba za ka yi numfashi ba kai ne kake da tausayin su kake musu kallon mutane ne kamar kai ba laifi su rayu kai ma kana rayuwa amma su da suna da numfashin ka a hannun su, ba za su baka damar ka shaka ba shine Allah yake ce nasibun minal mulki inda a ce suke da ikon mulkin duniya sai wanda suke so zai rayu wanda ba sa so ba zai rayu ba fa idan da ku hakan ne la utunan nasa na tsiran daidai da kan dabino ba za su ba wani ba na mulki komai handa ba za su to amma ko kafuri yana so ko baya so wata ran sai musulmi yayi mulki ko musulmi yana so ko baya so wata ran sai ya yayi mulki haka Allah ya ga dama ita duniya kayan Allah ce kuma yana raba ta ga wanda ya so kuma wata hikima ta Allah musulmi su ya fi so amma kuma bai keɓance su da jin daɗin duniya su kaɗai ba domin inda musulmi ne kadai suke da kuɗi musulmi ne kadai suke mulki to ba wanda zai arnanci kowa sai ya zama wa musulmi ko don ya samu kuɗi ko ya samu mulki inda arna kadai suke da kuɗi kadai suke mulki da kowa sai ya zama ne arni ko don ya samu kuɗi ya mulki amma wata rana arni yayi wata rana musulmi yayi wata rana mumini yayi wata rana kafiri yayi wata rana mutumin kirki yayi wata rana mutumin banza yayi ubangiji ya ce walaula ayyakuna nasu ummatan wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ba dan kada mutane su rikida su zama aji ɗaya ba ko musulmi ko kafirai ubangiji yake laja'alna da mun sanya liman yakfuru bir rahmani ga duk wanda suka kafircewa Allah li buyutihim rufin gidansu ma kadai su kufan min fidda ya zama da azurfa za a yi ba da kwano ko jan kwano ko menene kas ko ko ko ko ko chinese roof ko makamancin haka ba da zinare za a baka wadata ta kai wadata ana narka zinare ana yi maka rufi da shi a matsayin ka na kafuri me yasa Allah ya faɗi haka dan ya nuna maka duniya ba wata tsiya bace a wajen sa domin duk abin da ka ɗauka ka ba makiyin ka ya nuna ne bai da kima a wajen ka domin abu mai kima shine ba a ba makiyi sai ne sai masoyi yanzu lokacin da abincinka ya rufe zubarwa kake a bola kowa ma yake saboda me mai da kima a wajenka lokacin da rigarka ta tsufa sai ka zayar da ita a bola kowa ma ya ɗauka ya sa saboda kai ka gama amfani da ita amma lokacin da take sabuwa lokacin da abincin yake da ɗumi sai ka kai bola sai ka ba maki sai dai ka ba wa masoyi ko kai ka amfana da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce wa ma'arija alaiha yamharuna kuma da mun ga dama sai mu sa matattakala taya kes matattakalan benin su ma da mun ba su dama suna yi da zinare mu ba su kuɗi sosai wa zukurufa da mun ba su kayan kawa a rayuwar duniya tsalla ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatin duniya domin kusan dukkan wannan kayan jin daɗi ne a rayuwar duniya kadai kuma a nan duniya za a bashi duniya kayan Allah ce shi yake abin da ya so ba wanda ya isa ya yi masa katsalandan a ciki ya yi kyauta ga wanda yake so ya yi kyauta ga wanda baya so manzala ce lauka na fi duniya ta adilu inda Allah janaha ba'uda ma saƙa kafiran min hashar bata ma da duniya ta kai kimar fufikin sauro a wajen Allah da ba zai ba kafuri ko fantararren bawa daidai da makwarwar ruwa kwaya ɗaya ya sha ba to amma duniya abin banza ce a wajen Allah ba ta tsada shi da ƙasa ba shi yasa watsar da ita ya kowa ya ɗiba kowa ya ɗiba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce ta wajen mushen akuya kuma mushen akuyan ma mara kima mara daraja ya zunguri mushen akuyan da kwagiri yace da sahabbai waye daga cikin ku zai sai wannan mushen akuyan da sulai suka ce ya ma'aikin Allah mushe ne fa ko ma da tana da rai ba ne kima ba ce mu larabawan makka ba ma san irin wannan akuya koma bayan akuya ce sai manzo Allah ce to wallahi kin da kuke wa wannan mushen akuyar bai kai kin da Allah yake wa duniya ba shi yasa ba ta dada shi da kasa ba a banza take a wajensa to amma da yawan mutane yau in ba ita ba ba zaman lafiya a ita za su iya bata da kowa in ba da ita ba ba za su shirya da kowa ba a ita dan su same ta za su iya zagin kowa ko da Allah ne ko da manzon Allah ne su yi barin imanin su su yi barin su rashin mutunci su yi rashin kirki ubangiji subhanahu wataala yace am humul musaytiruna ko ka suke da ikon ta cewa malai ce wa yuqra ana karanta musaytiruna bisini da sin a madadin bisad am humul musaytirun ko am humul musaytirun wanda Allah yace da manzo Allah lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum idan aka ce musaytir wanda shi yake saita ka yake tsayawa a kanka ya tirsasa ka sai kayi kaza to wannan shine musaitir to manzo Allah bai Allah bai turo shi ya zama musaitir akan mutane ba mai musu saidara bai tirsasa su sai sun yi daidai a'a shi abinda Allah yake da shi ya isar da bayanin gaskiya ta hanyar da ta dace ya bar mutane kowa ya abin da ya ga dama inna ma alaikal balagh wa alaina hisab wa ma ala rasul illa al-balaghul wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil a san ya kasa dakon ba to kuma wannan shine dukkan wani mai neman mutane su shiryu nasa shine ya gaya musu gaskiya ta hanyar da ta dace kirsasawa ba ta ka bace ba ka kyale Allah da aikinsa in ka faɗi gaskiya ta hanyar da ta dace kai ka sauke nauyin da ke kanka ka kyale Allah da wanda ya ji gaskiyar ya kibinta shi kuma zai ɗau mataki a kansa a lokacin da ya dace lokacin da ya fi naka dacewa kai yanzu kake ganin ina ma ai ƙaradu lokaci guda duk arna su mutu lokaci guda duk wani mutumin banza ya mutu shi kuma Allah baya ganin dacewar haka baya ganin dacewar haka domin sau da dama wani mutum ko mai laifi ne akwai lokacin da ya kamata a hukunta shi ba kowane lokaci ya kamata a yi masa hukunci ba kuma Allah saboda hikimarsa da haƙurinsa da juriyarsa sai ya daɗe ya ƙyale ka kai ta shuka tsiyarka amma rana ɗaya sai ya maka ne karab ya yi ram da kai mahaushe yake rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya kuma wannan rana ɗayar sai ta mantar da kai jin rana dubun Allah ke nan wallahu ashaddu ba'asan wa shaddu tankila fa a zibu a zabahu azabahu hadin wa la yusiqu wasaqahu ahad a ranar da zai kamu kamun da kowa ya tabbatar nasa na daban ne ba mai iya yin irin nasa a ranar da zai ɗauri ɗaurin da kowa ya san nasa na daban ne ba mai iya irin nasa subhanahu wa ta'ala da haka ubangiji madaukakin sarki ce amko koko suna nufin humul na suke cewa ayi kaza ko a bar kaza malai ce ai al mutasallituna al jabbaruna masu ikon fada masu karfin cewa wa fi'luhu yusaitiru fi'lin karbar daga yusaitiru ne wa misluhu yubaitiru kamar misalin sa ne a yaren larabci yubaitiru wa yubaitiru an gane ko kamar baitara baikara to haka nan saitara yusaitiru ai afsada abin nufi ya lalata abu amlahum lahum sullamun yastami'una fihi koko suna da wata matattakala ta jiyo zance da suke hawa sama su jiyo zance in Allah ya fada shi yasa suke zuwa su ta cika baki a duniya sai an yi kaza sai an yi kaza baka da wani tabbacin cewa sai an yi kaza sai an yi kaza domin ƙarya kake baka san gaibu ba in ba a yi kaza ba kaza zai faru maganar banza ce ba gaskiya bane ba abin da Allah ya so zai faru shi zai faru sai dai yau da gobe ta nuna in mutumin kirki ne kai za ka yi kyakkyawan ƙarshe in mutumin banza ne za ka yi mummunan ƙarshe wal'aƙi wata littakawa wal'aƙi wata lil da haka Allah subhanahu wata ala ce hakika ba su da wani tsani da suke hawa sama su jiwo maganar Allah ballanta su zo su yi ta cika baki suna sai kaza zai faru sai kaza zai faru ai alaihi kalamul mala'ikati wanda daga ba su da wani tsarin da suke jiyo maganganun mala'iku ta shi hatta yumkinuhum munaza'atan nabi ballantana hakan ya ba su iko su zo su ja in ja da annabi bi za a mihim kamar yadda suke riyawa ani da u zalika abin nufi ko da sun yi da'awar haka falyati mustami'uhum in ko suna jin hakan to me jiyo musun ya zo bi sultanin mubin da hujja wacce take mabayyaniya ai mudda il istima'a alaihi wanda yake da'awar cewa yana jiyo zance daga sama to ya nuna hanyar da yake bi ya je sama bisa ga hujja mabayyaniya wadda mutane za su gani su yadda ai bi hujjatin bayyinatin wadihatin ya zo da hujja mabayyaniya wacce take a fili wal shibha hadha zami kuma dan ya zo ya taimaki wannan riyawa da yake yi ya karfafu bayanta da hujja bi mihima anna mala'ikata banatillahi domin kafirai daman suna riya cewa mala'iku yayan Allah ne mata to yin ko suna da hujjar da suka samu hakan suna da dalilin da suka dogara da hakan to sai su zo su faɗa shine Allah madaukin sarki ya ba su amsa dangane da wannan mummunar da awata su a ayoyin gaba yace am lahul banatu wa lakumul banun ko ku kuna jin cewa kuna da ƴaƴa mata Allah yana da ƴaƴa mata wa lakumul banun ko kuma ku kuna da ƴaƴa maza ma'ana aqidar cewa Allah yana da ɗa aƙida ce mummuna kuma kafirai suna riya cewa Allah yana da ƴaƴa abin zaluncin ma sai suke ƴaƴan Allah duka mata ne amma su kuma fa ba sa son ƴaƴa mata wannan aƙida ce ta kafiran makka waja'alul mala'ikata allazina hum ibadun rahmani inasan sai Allah ya ce ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sun riya cewa wai mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne amma kuma su a al'adar su fa ba sa son ƴaƴa mata to kaga wannan zalunci ne amlahul banatu wa lakumul banun shin kuna riya cewa Allah yana da ƴaƴa mata amma ku kuma kuna kin su wa idza bushira aduhum bima daraba lirrahmani masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ubangiji subhanahu wataala yace in an gaya wa ɗayan su an masa haihuwa na irin dan da shi yace Allah yana da shi shine ɗa mace zalla wajhu wajen sai ya bata rai to abin da kai baka so a hankalce kuma sai ka jingina wa Allah to shine Allah ya ce tilka idan kismatin biza wannan ko a rabo ma akwai zalunci a ciki da kamata ya in za ku ce Allah yana da ƴaƴa din to ku kasa irin yadda kuke so ku bashi maza kuma ku dau maza in matan ne ku bashi matan kuma ku dauki mata to ballantana ku shi Allah bai da ƴaƴa mata bai da maza bai haifa ba ba a haife shi ba wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in huwa bi kulli shay'in alim ubangiji bai da da bai da jika bai haifa ba a haife shi ba bai da mata ballanta na ai masa haihuwa subhanahu wa ta'ala abinda wannan ayoyi suke nunawa irin na ƙasa da tawaya da koma baya da kafirai suke jifan Allah da shi su ce yadullahi magalula su ce inna allaha faqirin wa nanu aghniya su ce inda Allah zai aiko annabi ba zai aiko mutum ba sai ya aiko mala'ika mana suna nufin Allah ya tsafkanta in ya aiko annabi wa ma mana annasu ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula in Allah da gaske ne ya zai turo mana mutum ai Allah ya fi karfin mutum ya zame masa dan aiki sai dai mala'ika wannan duk jingina wa Allah ta waya ne a fakaice shi yasa Allah ke lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sawi wa lillahi al masalul a'la kafirai suke da miyagun sifofi duk sifar da suka jefa Allah da ita ta su ce rowa su ne marowata talauci su ne matalauta domin Allah ba matalauci bane ba هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين la da aka Allah mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata cikakke ne ta dukkan fuskar cika mai kyauta ne babu yankewa babu rowa ya kabidu wa ya yin fiƙo ana al-laili wa ana an hari subhanahu wa ta'ala bai kuma haifa ba bai haife shi ba jingina haihuwa ga Allah ta waya ce fi haqqihi ta'ala domin yana nuna bukatuwa shi kuma Allah baya bukatuwa ga kowa dan duk uba yana bukatar ɗansa yana sa zai taimake shi yana sa zai agaza masa to kaga wannan bukata ce yana kallonsa ya yi farin ciki ya ga abin da ya fita daga jikinsa yana sa ran duk wahalar da ya yi a rayuwa in ya wuce ya samu magaji kaga wannan duk gazawa ce insha Allah duk bai da wannan ta kowace fuska ba zai mutu ba ballantana a gaje shi subhanahu wa ta'ala alhayyu ne alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw shi shi zai gaji kowa amma shi ba za a gaje shi ba baya bukata zuwa ga wanda zai taimake shi baya bukata zuwa ga wanda zai gaje shi baya bukata zuwa ga wanda zai agaza masa wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm akabbirhu takbira Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi idan ba a manta ba a darussan mu na baya mun yi magana akan kai ziyara gidan gajiyayyu wanda a karkashin waɗannan majalisai da muke gudanar da karatuttuka muka fitar da gidauniya ta yin ayyuka na alkhairi da tallafi ita ce gidauniyar a risala da haka aikin da muka yi na ƙarshe karshen nan shine aikin kai ziyara gidan gajiyayyu wanda yake unguwar ya kasai idan aka ce gajiyayyu ana nufin manyan mutanen da suka manyanta suka tsufa waɗansu ma suka gamu da rashin taɓuwar hankali waɗansu su za ku tarar baƙi ne a wani garin girma ya cin musu tsufa ya cin musu larura ta kama su ba a masan garuruwansu ba waɗansu 'yan gari ne suna da 'yan uwa amma talaka ne ba za su iya ɗawainiya da su ba wasu sun girma allah ya jarce su da zarurar ba su taɓa haihuwa ba a rayuwa da haka ba su da wani ɗan da ma zai zo ya tallafe su irin waɗannan hukuma ta tara ta wa gida su ake kira gidan gajiyayyu da sauran masu mabambantan larurori akwai gidan masu bukata ta musamman akwai gidan yaran da ake tsinta to daga irin waɗannan har da gidan kaso ko gidan gyaran hali lokuta-lokuta muna kai musu ziyara don mu rage musu raɗaɗin rayuwa tare kuma da dankon uwantaka da kuma ƙoƙarin mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar da za mu taimaki yan uwanmu mu samu lada da haka bai kamata mu sakaci da ita ba kamar yadda na faɗa allah waɗansu sun ji waɗansu ba su ji ba akwai wani bawan Allah ne da ya je gidan ya gansu irin waɗannan dattawan wasu ko rigunan sawa ba su da su masu kyau ga tsufa ga talauci ga taɓin hankali wani daidai da rigar da zai sa a jikinsa mai kyau bayi da ita adadin su lokacin mutum 64 ne maza 24 mata 40 bawan allah ya tafi da tela ya auna su ga baki ɗayansu ya zo ya ɗinka musu kaya kala 64 da aka yi ba mu yake mu je mu kai musu daman kuma dan uwa ne yana cikin yan wannan kwamiti ɗin ana karatuttuka tare da shi to lokacin da za mu kai sai muka ga sanyi ya tunkaro sai muka ga lokaci ne na sanyi ya kamata a ce a kai musu kuma kayan sanyi kuma tun da shi kaɗai wannan hoɓɓasa ɗin bari mu tallata mu da kanmu da sauran al'umma kuma mu ga hoɓasan da za yi wajen kuma mu kai musu kayan sanyi da ɗan abin da ba a rasa ba to hakika an tallata a dukkan majalisanmu na karatu kuma an samu gudunmawoyi wanda aka je aka kai musu da haka bisa ga amana shine za mu gaya muku gudunmawoyin da aka samu kuma aka kai musu bisa ga wakilcin 'yan uwa da suka wakilce mu wajen kai wannan kaya da farko an kai musu kaya na sawa sababbi guda sittin da uku. da uku ne ashe ba da hudu ba na maza da mata an kai musu rigunan sanyi guda saba'in da ɗaya na maza da mata an kai musu zanin gado sababbi guda ashirin daidai an kai musu kayan sawa guda hudu waɗannan ba set ba waɗancan set kuma sababbi riga da wando ko zani da riga da mayafi amma su waɗannan irin wanda mutane suka kawo mana ne sakan han wanda ko jiya wani bawan Allah daga masallacin turami ya kira ni cewa ga kayan mata an tara da yawa la'alla na iyalansa ne da 'ya'yansa a zo a karɓa kuma na ce ya kai masallaci an kai to na ce a nemi ka jiya a baka a sa sa so saboda in Allah ya sa gaba za a sake kaiwa sai a kai Allah ya saka masa da alkhairi da sannan an kai musu huluna da hular sanyi guda ashirin da takwas ma'ana huluna na sawa yau da gobe da kuma huluna na sanyi adadinsu guda ashirin da takwas gaba ɗaya sannan an kai musu safar kafa kafa takwas sannan an kai musu sabulun wanka katan biyu da rabi an kai musu sabulun wanki katan uku da baya ɗari da talatin da biyar an kai musu man shafawa guda hamsin da uku manya an kai musu garin sabulun wanki ma'ana omo kenan manya da ƙanana guda sha uku wannan shine abubuwan da muka kai bisa ga wannan ziyara na karanta wannan rahoton ina jin a majalisun gwammaja ko ba kirawa yau ba kirawa a karatun lu'ul'uwal marja to nan shine zai zama kamar waje na biyu kuma dukkan sauran majalisanmu za mu je mu karanta domin duk mutanen da suke kewaye da wajen wanda suka ba da gudunmawa su ji kuma don aikai wa mutanen da suka yi abin addu'a da ma waɗanda suke da niyayi Allah bai hore musu abin yin ba su ma ne musu addu'a da kuma wanda suke da kuɗin yin amma shaidan ya fi ƙarfin su suka isa bayar to za mu yi addu'a ga wanda suka bayar don mu sa musu haushi kuma don su yi kishi gaba su bayar don mu musu addu'a dan duk wanda yake da halin bayarwa ya ki bayarwa to dai wannan addu'ar ita dai banda shi a ciki to ga wani wai a cikin karatu da ake bi live a facebook ya rubuta yana buƙatar akawunta ba da tallafi eh? daga jihar adamawa to ga account number mu shine arisala foundation wanda ko jiya ma wani ya turo kuɗi na manta na ga dai din ina cikin masu ganin alas din amma ba zan iya tunawa ba ko nawa ne amma dai tabbas jiya na ga alas din na manta wani bawan Allah ya saka to da haka za mu sa za mu faɗi account number dan mutane su rinka mu'amala da arisala direct zuwa account ɗinta na kai tsaye a madadin da da account ɗina ake amfani ni nake ba da account in an bani sai in fitar in bayar to da haka lokacin account din bai kammala ba amma yanzu falillahi alhamdu account na risala ci ya ya kammala ga lambar akawun kamar haka bankin dai GT bank ne garanti trust bank GT account number 060 29 955 2936 da hausa sufuli shida sufuli biyu tara uku shida tara biyar biyar zan maimaita sufuli shida sufuli biyu tara uku shida tara biyar biyar an gane ko kuma account name din shine Arisala Foundation Arisala Foundation Allah madaukin sarki ya bada ikon ta taimakawa takarda ta gaba me ita ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara mu lafiya amin Allah ya kare mu baki da ya ce malam ina roƙon addu'a a wajen malam da sauran 'yan uwa a kan rashin lafiyar mahaifiyata tana fama da ciwon kafa to Allah ya ba ta lafiya da dukkanin sauran marasa lafiya musulmi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya takarda ta gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam akwai wasu bayan Allah waɗanda Allah ya musu rasuwa a cikin wannan unguwa na farko malam badamasi wanda ya rasu ranar lahadi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya sa aljannar firdausi ita ce makoma na biyu matar malam abba wacce ta rasu ranar alhamis Da haka ana roƙon addu'a wajen malam da sauran yan uwa Allah ya mata rahama Allah ya sa aljannar firdausi ita ce makomar da ita baki da da dukkan sauran musulmi ma baki da ya ubangiji muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka da hasken zatinka da imanin da muka yi da kai da manzanka ya ubangiji ka biya mana dukkan bukatun na alkhairi ka yaye mana dukkan kuncin rayuwa ka tsere mana imanin mu ka kare mu daga dukkanin fituna ta bini da ta boye ya ubangiji waɗannan ka da suke ba da gudunmawa wajen a taimaka wa mabukata Allah duk wanda ya bayar da fiti kamar yadda shi miliyan malala gashin tinkiya Allah ka sanya albarka a cikin dukiyarsu Allah ka tsare su daga hau ka tsare musu zuriyarsu ka tsare su daga karayar arziki ka tsare su ka tsare mu daga baki ɗaya daga kuncin rayuwa daga dukkanin wani abin da zai sami mummunan makoma da dukkanin sauran al'ummar musulmi baki ɗaya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka برحمتك إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين